demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba makomar 'yan Nijar fiye da miliyan ɗaya da rabi da aka yi wa rijista ba tare da katin shaida ba a zaɓen da za a yi lahadin nan mai zuwa. Yama masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau saura kwanaki hudu kamin 'yan Nijar su tafi rumfunan zaɓe domin babban zaɓen ƙasar. amma ana hakan a daidai lokacin da surutai suka tashi dangane da makomar 'yan kasar su fiye da miliyan ɗaya da rabi waɗanda aka yi wa rijistar zaɓe ba tare da katin shaidar ko susuwa ne ne ba amma aka yi amfani da shaida kamar waɗanda suka san mutanen wajen yi musu rijista. yanzu 'yan hamayya sun fara ta da jijiyar wuya duk da cewa wasu rahotanni suna nuni da cewa ai 'yan hamayyar suna daga cikin wakilan kwamitin kuskuremar kundin rijistar masu zaɓe ga shimfidar da Sulaimu Mini Barma ya aiko mana kan wannan dambarwar. mutane miliyan guda da dubu ɗari uku ne daga cikin miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da ke rubuce a kundin rajistar zaben ƙasar nijar aka bayyana cewa akwai yiwuwar salasa samun kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar da za a gudanar a ranar 21 ga watan nan na fabrairu bayan da binciken ƙungiyar oef ya gano sun yi rajista ba tare da aiki da katin shaidar ɗan ƙasa ba taron majalisar tantauna al'amuran siyasa sai ndp da ya gudana a watan jiya ne ya zo da wannan labari saboda haka mahalartan da suka hada da wakilan jam'iyyun adawa da masu mulki da 'yan ba ruwanmu da shugabannin hukumar zaɓe suka shiga neman mafita kafin daga bisani shugaban majalisar ta sai ndp prime minister birjira fini ya tuntubi kotun conseil d'etat domin ta fayyace matsayin waɗannan mutane a dokance kamar yadda abubakar sabo na jam'iyyar pnds mai mulki ya jaddada ba ta yi wa a cikin zaɓe miliyan guda da ɗari da dubu ɗari da tamanin a ce hakanan kaskaskas ba su zaɓe cikin miliyan bakwai da rabi kuma sai mun ka diba a cikin dokoki na ƙasa babu dokokin da sun ka hana a ce a ɗauki wannan hukuncin koko wannan aretikin da sai ni ta ɗoka. sai dai alhaji alimaman da ke magana da yawon kawancen kofa na jam'iyyun hamayya ya ce wannan mataki da ake son ɗauka ba mai ɗaukuwa ba ne ita kanta sani ta san aikinta tana aiki ne da dokar ƙasa me yasa ta wa prime minister ya tambayi cour constitutionnel saboda ita ma kanta ta san abin yana da tangarɗa don wannan ta ce a tambayi cour constitutionnel a tunanin ku waɗannan mutane miliyan guda da rabi da suka yi rajista ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon carte d'identité magoya bayan jam'iyyun da ke mulki ne to kai ka ce miliyan guda da rabi amma mu ina nan a gabana aka yi firaminista ya ce sun kai miliyan biyu muna ji an rubuta su ne cikin karkataccen hanya akan haka kuma ake so a ba da shaida don su yi zaɓe muka ce ba haka ya kamata a yi ba lokacin da aka rubuta su idan da gaske ake da tun lokacin nan sun yi takardun mutanen. Farfesa Jibril shi malamin koyar da aikin shari'a ne a jami'ar mai Na tambayi shi abin da dokoki suka tanadar kan yi wa 'yan ƙasa rijista domin zaɓe. To, can wurin rijistan sai an ka ce to ana iya ma mutum rajista bisa kan ko da bai da karti didantite ko bai da wata takardar da zai nuna akwai hoton shi kuma an tabbata shi ne zai iya yin shi da shaidu wa'anda za su tabbata shi ne yanzu can wajen zaben sai an ka ce to in za ka zaɓe sai kawo kai kana da kartinka na zaɓe kuma ka kawo takardar da za ka nuna lalle kai ne in permi ne in kardanci ne in fasfor ne duk da takardun da ya zama to wa'anda za a tabbata kai ne. Hmm. Da doka ta nuna wannan kin sai ya zamanto amince da wato shi wanda bai da karti waɗanda wanda za su nuna a tabbata shi ne shi kaka zai zaɓe. Eh. yana iya yin zaɓe da eh, bisa kanin shaidu shaidun shine koko dai bai iya zaɓe to amma mun sami labarin cewa hukumar zaɓe yanzu haka tana tsaka mai wuya ko kuma ta yanke shawarar cewa an yi yan hamayya suna kukan cewa ana shirin za a yi magudi saboda an yi wa mutane kusan miliyan biyu wasu hukumar zaɓe tana cewa miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi amma su yan hamayya suna ce irin waɗannan mutane an musu rijista sun kai su miliyan biyu waɗanda ba su da katin shaidan zama yan ƙasa amma suka kawo mutane suka tsaya musu a matsayin shaida aka musu rijista shin haka doka ta ce a yi irin waɗannan mutane rijista kuma mutane masu yawa haka a'a to ita doka kamar yadda na ce ma ta ce sai in kana da takardar da za ta nuna za a tabbata kai kai ne sannan ɗaya ka iya zaɓe da waga matsalar ta faru an ka ga ai akwai mutane sun yi miliyan guda ko sun kai miliyan guda da rabi kamar da ake cewa wa'anda in an ka da doka a bisa kan wannan kin ba za su iya zaɓe ba saboda ba za su iya nuna takardar da ta tabbata su ne ba. Mm. Sai an gwamnati ta tambayi sai sini da ta ga wani matsalar ta faru ta mai da wato magana wajen gwamnati ita ko gwamnati sai ta mai da magana wajen kotu wadda ake ce ma conseil ta ce tana son ta ba ta ra'ayi. Mm. Basa kan washin ana iya zaɓe ana iya zaɓe bisa kan mutum da shaida sai wannan kotun ta ce ta da ra'ayi ta ce eh lalle wato hukumar zartar hukumar majalisa ta yi mantuwa ne da wato ba da bayani bisa kan zaɓe bisa kan shaidu tana yiwa a yi shi akwai doka wacce ta yadda da haka idan akwai doka ta yadda da haka me zai sa waɗanda aka amince wa su yi wannan zaɓe gwamnati ba za ta ce mu muka yi muku dama ku yi zaɓe ba saboda haka dukansu su zaɓi gwamnati a'a gwamnati ba ta iya faɗin haka nan saboda hanyoyin zaɓe hanyoyi ne waɗanda ya kamata sai dokar da majalisa ta yanki ta aje don majalisa dokoki ita ce adda hanya ta wato ta shimfiɗa doka ta cewa a na yi mantuwa bisa kan fanni kaza zaben shaidu yanzu zan zowa in yi zaman zaman taron da za ni kawo bayani bisa kan wannan bisa kan wannan mantuwar da na yi. To, me hana an kai haka nan kin? Yawwa. Ni hana an kai haka nan kin? To, eh, saura kwana hudu. Eh, saura kwana hudu ai eh. zabe ha yanzu ba a yi wannan zama ba kana je za a yi wannan zama? Ba za a yi wannan zama ba saboda Eh, saboda kaga ga an ka ce za a yi wannan zama can dokar sai dai yawo ECOWAS kenan. Mm. Ya nuna cewa duk in za ma dokar eh, zaɓe kwaskwarima cikin wata shidda da sun kai saura kamar a yi zaɓe ya kamata zamanto kwaskwarima ce wadda duka bangare biyu na adawa ɗaya eh, na na abin ga sun yarda da shi. To. Bangare biyu na siyasa sun yarda da shi. To. ina ji siko bisa ga wannan kin wato wannan jituwar ba za ta samuwa ba shi yasa ba ka zanta a ce a kiran yau majalisa ba kai zaman taron ta. To, to yanzu ganin tunda babu wannan doka ina mafita game da wannan matsala su a bangare guda yan hamayya suna kukan cewa waɗannan mutane masu yawa haka hanya ce ta yin maguɗi Ita ko gwamnati eh. tana cewa a'a ba haka maganar take ba ita kuma zaɓe kuma tana nuna kamar ta goyi bayan a yi wannan zaɓe. Cikin ga cikin halin da ake yanzu wato ga kowa ya kamata shi kashe kunne saboda rad da za a fara zaɓe in dai hawan ga zaman da ake ciki ya kai har da an kai zaɓe ba samo ba samo wato eh, ba walwala wannan rikici ba rad da za a zaɓe za a samu wa'an za su zuwa ba su da karci su 'yan adawa sun ce bu da ba can eh, hukumar zaɓe ta ce za a zartar da wannan wannan za a ta da wannan aiki cikin babu karti da ƙaƙane za a yi wannan sai da zaɓe ne za a sanin ko aka za ta walwalewa. To Farfesa Jibril a bar shi sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske kafin mu sallama ban sani ba kana da wani ƙarin bayani da kake so ka yi mana dangane da wannan al'amari? Eh ƙarin bayani da zan yi shine ni sai in ce ya kamata a yi Allah wadda da cikin halin da ƙasashenmu suke zamna ciki a ce bayan an samu mulki shekara hamsin da bakwai a ce har yanzu a ce kamar kasar Nijar kamar waga a ce kasa kamar wannan bayan ta samu mulkin kanta tun shekara hamsin da bakwai har yanzu galibi 'yan kasanta ba su iya tabbata su ne kaga wannan ya zama wato wato an yi zaman zaman kara zuba ne kenan zance Ganin kwanaki kacal suka rage kamin wannan zaɓe na tambayi Malam dalladi Abdullahi masanin ilmin taurari ko ta ina taurarin suka karkata dangane da wannan zaɓe na Nijar? Da alama dai ta jam'iyya ne za ta iya ɗorewa to za ta iya tabbata amma dai za ta wujijjiga na'am za ta wujijjiga saboda suna fama da matsala ta mai gaskiya eh. matsalar kuɗi yana taɓa su mm. kuma abin da ya tafi ke ƙoƙari ta ga ta yi solving kenan to wannan shi zai janye musu abubuwa amma da alama dai zai ɗan amfani da kuɗi shi ita gwamnati ne ce. za ta yi amfani da kuɗi sosai kuma wannan shi zai janye masa samun alamar nasara gaskiya. To, to, to. Masu aro iya abin da kuma ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Suleiman Mumuni Barma da Farfesa Jibril Abarshi na jami'ar Yamai da Malam Ɗanladi Abdullahi da kuma Cuba Hido Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.